أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. سورة آل عمران يرون خطابا حزو فذ يقتلوا تقية مع وضعتهم وإن ابتحن فلا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه سورة آل عمران أي فرش سورة آل عمران يرون خطابا حزو كلمة تفرقوا في كلمة يرون لكي يرونهم مثليهم رأي العين yace ya rauna khitaban huz huz shine ramzi yaqub da kai na karanta tarauna da khitab an gane ko tarawnahum mithlaihim a can ya kawo mana na cewa wa tarawna al-ghaibu khusra wa kullila al-qurra wa taba gaba da suna karanta da gaibu sai nafi nafi kadai ke karanta ta da khitab to yanzu anan wafaqahu yaqub kaga yaqub shi ma yana karanta da khitab khalafa aslahu aba amr sannan kuma abu ja'far yana nan muwafaqatan li asli da haka sai zama ne yaqub da ya karanta da khitab haka shi ma abu ja'far ya karanta haka yaqub da abu ja'far sun yi tafaki a khitab shi kuma khalaf wahdahu shi ya karanta muwafaqatan li aslihi shi ma alal ghaiba an gani ya gama da wannan sai ya ce wa fus yaqtulu taqiyatan ma'a wada'atu hum an gane ko wa huz yaqtulu taqiyata an gane huz suke karanta shi ke karanta yaqfuz an gane wa huz yaqtulu huz yaqtulu huz shine eh, kala shi ke karanta yaqtuluna shine yaqtuluna tani wasu yaqtuluna tsani qala yuqatiluna hamzatu wa huwa al-habru sada muqattala ina kaga hamza ke karanta eh, wannan الذين يأمرون الناس ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط an gane sauran kuma hamza su karanta yi katiluna to a nan khalafin khalafahu sai karanta kal jama'a wa ya tuluna lalina ya buruna nasa bilkis kuma ita ce ta biyu haka ne ko a ga wannan marufin shi ma bil minal shuhura shuhura ya nuna cewa ta biyun aka yi tabarin allazi ne ya furu na ce layi wa ya fitulu na nabiyina wannan mutafakun alai da gairi haƙin ta ya fitulu na lari ne ya buru na biyayatin nazi da aka yi tabarin to haka da khalaf ya karanta mukhalafatan li hamza karanta ya fitulu kuma sauran su ma haka ke karanta da haka sai suka ittafaka salasa a gurin ya fituluna sai ya ce ta taqiyatan ma a wada'atuhum waɗannan guda biyu duka na marmuzu lahu bil hafi kum shine yaqub yana karanta taqiya daukan illa an tattaqu minhum tuqa sai karanta ta illa an tattaqu minhum taqiya wannan kira'a ce a shari'a in farada biha yaqub haka min firadihi sauran suna nan su bi ma aljama'a da Abu Ja'far da Khalaf suna karanta ta tuqa kula jama'a sai yace wada'tuhum an gane yana karanta wallahu a'lamu bima wada'tu yakon wallahu a'lam bima wada'tu an gane ko wannan wazafi ya daidai da kira'ar shuba da ibn amir shuba da ibn amir kuma ba su da wanda ke suke ma asali a wannan kira'atul ashara to da kaga kenan ya wafaka kira'atu ta irin ta ibn amir da shuba sannan sauran kuma suna nan kalja ba wallahu a'lamu bima wada'at an gane yaqub abu ja'far da khalaf wallahu a'lamu bima wada'at yaqub shi ya khalafa aslahu sai karanta ta kaman da shuguba da ibn amir wallahu alam bima wa ba'd sai yace wa in naftahan fula wa in nan inna iftahan an gane ko da yake cewa inna dina inda Allah isla. ina cin yana cewa inna dina bil fathi ruffila kaga qira'ar a shi ke karanta in dina inda Allah isla. to a nan anan wafaka shu'a halar. Halar shi mana karanta anna dina inda Allah isla. kaga sauran kuma suna nan muwafaqatul li aslihima inna ad-dina inda Allah islam shine karatun Abu Ja'far da kuma Yaqub na'am يبشر كل الصدق للطائر للطائر الحزن والسلياب وافتح لما فلع يبشر كل صدق كانت يبشر دي عند الصدق an gane ko akwai inna Allah ya bashiru ka bi haya akwai inna Allah ya bashiru ki bi kalimatin min husn fil masih isa ibn maryam akwai wa yubashshiru al alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira da kuma anna lahum ajran hasana ni waɗannan suna ciki ya tubashshira bihi mushaqina wa tunzira bihi qauman ludda yace kullan fid fid shine khalaf khalafa an gane ko kaga na ali cewa مع الكاف والإسراء يبشرك السمع نعم ثم حرف السر ثم أثقل هذا السمع نعم كم سمع نعم الحمد لله تأيني بعد نعم أما في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة هذا توبة مع مع مع كاف مع الحجر أولا دلنا حمزة تدق إن حمزة كرنت يبشر خالفه خلف an gane ko kalaf ya karanta khalafahu ya karanta yubashiru kuma kira'arsa ita ce daidai kira'ar wannan ko kira'ar yaƙo da abu aja an gane kira'ar yaƙo da abu aja wasu rukunan fit wani fa'iran wani tsa'ir tsa'ir shi ne mai alif wallah an gane ko mai alif wallah ne ke cewa menene an ni aka luku kula min as ka ka a ce tsairi ka a ce tsairi wanda ta ce a tsa'ir? utul abu ja'far na karanta ta ka a ce tsairi wani kira a shari'a hmm. babu ita shari'a ta shari'a ta tsa'iran ne yi yakunu tsa'iran hmm. a gane na gaba to ne ce kul tsa'iratul abu ja'far kira a shari'a fara da biha sauran duka ka a ce tsairi shi kuma ka a ce tsairi sai na gaba shi ne ya kunu tsara ɗa'iru tunu ma mene da'iran huz huz yawa wani ɗa'iru tunu da'iran kuma huz kaga da'iran shi ko abu a yaƙo ya karanta da'iran irin da nafi'u hmm. dama haka fi ke karanta da'iran hmm. kaga fi na karanta da'iran wa yaƙo a nan ɗa'iran hmm. sai kira a yaƙo ta yi kama da kira annafi fa kuna ɗa'iran a guri biyu da nan suratul al-imran da suratul ma'ida shi kuma yaqub ya yi irin wannan kira'ar sannan ya ma yi ƙari da ka a tsairi da haka ka a tsairi abu ja'far afwan abu ja'far ya yi ƙari da ka a tsairi sai ya karanta ta ka hay'ati da kai yakunu da'ira to shine nan ma'ana shi kuma mukhalaf yana nan ala muwafaqatan li adl ka hay'ati tsairi ya yakunu tsaira an gane ko nuwafiliya kuwa nuwafiliya sanda yake cewa wa ya unfi ni wa fi hukumu ala inda yake cewa ga nuna wa fi hukumu wa kaza shi kadai ke cewa fi duk sauran suna cewa hmm. sai ya ce ya kaga shi ne ruwai kaga ruwai sai karatu hafsin sauran kuma kaga duk suna muwafaqatan li da rau da abu ja'far da khalaf duka suna nan da nun misali kira'atul jama'a shine waffil ya duwa iftah fula iftah lima fula kaga fula shine khalaf khalafa hamza shin yana cewa kasru lima fi hamza na yin lima a taitu min kitabin wa hikmatin sauran kuma duk suna karanta lama a taitu tukun kitabin wa hikima to sai ce to khalaf din da yake bin hamza a nan ya saba ma hamza sai shi ma karanta misalin jama'a an gane ko za zaka zallahu misakan nabiyina lama a taituku an gane ya kalam hamza ka matafakar talata sai kalam da abu jafar da ya bugdus suka yi tafaki alama a taituku min kitabin hikima na'am ويامركم فانصبوا وقل يرجعون نحم وحج كثيرا واقرأ يضركم ألا نعم ويامركم فانصب وقل يرجعون نحم يا هذا سوء ده بيقولي قدا يا باس ربي قدا كلمة تفرقوا إتشي يأمرهم إن شاء ورفع ولا يأمركم روحه سماء هذا أهل السماء دي كتائي في كرانت ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا to nan sai ya ce wa ya hum kaga can ma'ana fansir hum da haka yaqub yana karanta wala ya kaga ya saba ma aslam da ya karanta ta wala ya amurakum sai kira sai daidai da khalaf shi kuma khalaf muwafaqatan li asli tunda hamza na karanta ta wala ya to da haka kenan kaga khalaf wala ya amurakum yaqub ma fa aslahu ya karatu irin na khalaf wala ya saura abu ja'far shi kadai ya saura wafaqatan li aslihi yana karanta ta wala ya amuru an gane wannan ko wa ya amurukum fasin wa qul yurja'una um yurja'una yake cewa ku yurja'una ada wa fi tabghuna haqihi awwala kaga awwala hafsun haqihi abu amr abu amr al-basri yana tare da shi a yabquna afa ghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون haka Abu ke karanta shi ko Hafsin shi ya bige su da ya'un gaba daya sauran ƙura kuma suka bige su da gaba daya to anan shi Yaqub khalafa aslam sai zama na ita yurja'una ma da Abu Amr ya bi jama'a ita sai shi ya sake bin kiran na Hafs da shi Yaqub kira su sai daidai da Hafs a wannan guri da gaiba a gurare guda biyu أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض دوان وكرها وإليه يرجعون هذا خالف أسلم an gane ko yayin da abu ja'afar da khalaf su suna nan muwafaqatan li aslihim li aslihim ma duk suna karanta su da ta'u ta'u afa ghayra dinillahi tabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi dawan wa karan wa ilayhi turja'una na sai zaman abu amr shi kadai ya raba ya raba afa ghayra dinillahi yabghuna da yawa walahu aslama man fis samawati wal ardi dawana wa karahan wa ilayhi turja'una kada an gane ko to da ka qura'u sab'a suna da kira yaqub yurja'una da yabguna gaba daya khalaf da abu ja'far tabguna da turja'una gaba daya shine wa qul yurja'una hum وحج اكسرا وقرأ يضركم ألا وحج اكسرا اكسر الحج ذكر رمزي هنا ألا أشر كان شعري بنا شعب الكسر حج البيت عن شاهد أصلك ينظر كتائي لحظ في شكرا ولله على الناس حج البيت هذا كنا قولا سنة كانت حج البيت to a nan sai khalafa abuja ja'farin aslam sai karanta ta irin kira'ar su hamza walillahi ala nati hijjul bait kuma da karanta ta ta ita ce kira'ar khalaf saboda khalaf wafaka aslam aslam hamza na karanta ta hijjul bait shi ma hijjul bait to da sai zama na khalaf da abu ja'far walillahi ala nasi hijjul bait shi kuma yaqub bai ambace shi ba kaga kenan yuwafiqu aslan kuma asalin sa abu amr yana karanta ta hajjul bait to da haka yaqub yana karanta ta walillahi ala nasi hajjul bait shine wa hajji wa hajji sai wa hajju tiran wa qara yadurrukum ala ka karanta yadurrukum kama lafazin an gane wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a kama lafazin biya ita ce kirar abu ja'far shi ma khalafa kuma da san cewa ki ya dirkum bi kasrin zadi ma jazmi ra'ihi sama kaga ahli sama ke cewa wa in tasbiru wa tattaqu la yadirkum kaiduhum shay'a sai abu ja'far khalafa aslahu sai ya karanta ta la yadurrukum kuma da ya karanta ta la yadurrukum ta yi daidai da kira'ar khala sai zama abu ja'far da khalaf suna la yadurrukum kamar yadda abu ja'far da khalaf ke walillahi ala nasi hijjil bait yaqub shi kadai ya saura cikin su su uku yana karanta ta la yadirkum kamar da yaqub shi kadai ya saura cikin su uku bai karanta walillahi ala nasi hajjul bait an gane ko sai jami'an ce mene وقاتل متبن جميعا ألا يغل جه الحمن والغيب تحسب فضلا بكفر وبخل الله رأكب بفتح با كذي فرح واشدد يميز مع الفلا malam ya ce wa katala littudumun jami'an ala ala shi ne ramdin waɗannan kalmomi guda biyu kalmar ta ɗaya katala an gane ko kata wa ka'ayyin min nabiyin katala ma'ahu biyu na kasirun dan yana cewa wa ba qatala ba'dahu yudammu wa fathu dhammi a kuffala haka ne ko to da haka ga a kuffala suke karanta wa ka'ayyin min nabiyyin qutil kaga nafi'u da hamza da kisa'i da ibnu amir ka ayyin min nabiyyun qutil sauran kuma kaga su abu amrin abu amrin da ibnu kasirin da kuma hafsun ko ke karanta ta wa ka ayyin min nabiyyin qatala to yace qatala anan abu ja'far khalafa aslahu nafi'un gurin karanta ta qutila sai karanta ta qatala wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kaga ya khalafa aslahu ko da ya khalafa aslahu sai ya zamana kuma haka shi ma wannan yake karanta ta abu eh, yaqub tunda abu ja'far shi ma yana karanta ta qatala to da ka sai aka dace da abu ja'far da yaqub sun yi tafaji karanta wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu shi kuma khalaf wafaqa aslahu hamza yana karanta ta baka ayyin min nabiyin qutil qutila ma'ahu rabbiyuna an gane wannan ko to wannan qatala kenan sai kalma ta daya ta biyu ita ce mitu an gane ko ya ce mitu dumun jami'an abu ja'afar kalafa aslau yana karanta ta wala in mutum au kutiltum an gane ko afa in mata au kutila afa in mitta ba eh kusan afa in mita da kuma mitna an gane a idan mitna to duk yana karanta su da zamma tun yana cewa wa mutum wa mutuna mutu fi idan mai kasriha safa na farun wirda wa hasun hunastala fa na farun suke karanta ta mutu idan karanta ta mutu an ɗauko kalmar daga mata ya mutu wanda ita aka yi amfani da ita cikin alkurani an gane ko kuma kana da nafsin an ta muta illa bi izinin lahi an gane to ta muta daga nan aka samu mutu duk mai karanta fi'ili mutsari mata ya mutu to amrinsa ko madinsa irin wannan da aka yi sinadi ila ta'in da gona a dalal alfi a ce mutna da mut an gane ko kaman menene kala ya kulu hmm. sai a ce kulna da kultu ka ba cewa kala ya kulu a ce kiltu an gane ko hmm. ko kiltu ko kilna hmm. to haka nan mata ya mutu sai a ce da ita mutuna amma wanda suke cewa mituna su ko sun ɗauko ta ne daga mata ya matu an gane ko mata ya matu sai a ce mituna kamar yadda ake cewa khafa ya khafu sai a ce khif na wa khif an gane to shi ma suna cewa asalin mata da khafa ya ne mata mayita an gane ko hakanan shi ma khafa khawifa da aka zo mu dare sai aka mai da shi da aka ga khafa khawifa mata mawita da aka yi isnadi sai aka cire wannan kasarar da ke kan ya'un sai aka mai da ta farko sai ya zama khiftu da mitna wannan kenan sai ya ce wa mutulmun jami'an ala kaga abu ja'far yayi dan ma duka mutum wa mutuna an gane ko da mutta duka haka abu ja'far dukan da su da damma sannan haka ne ke karantawa ah, menene a ah, minaki wa mutum jami'an yawwa duk inda take kaga kira aji sai yi daidai da kira'ar yaqub tunda yaqub wafaka aslahu aslahu abu ja'far na karanta mutuna wa mutta kaga sai sufiyan suka ittifaki akan mutuna da mutum da mut shi kuma khala shi ya saura a mit da mitna an gane muwafaqatan li aslihi hamza sai ya ce jahil yughal yughalla jahil himan wannan wata kalma ce wata ma makanin nabiyin an yaghul an gane ko sai na cewa yaghullu bi dammi menene mafi في يقول فتح الضم زولا سوكي كرنتا يغلا وما كان لنبي أن يغلا an gane ko sauran kuma su ne ahalu sama suna karanta su ma kane da nabiyin an yi ghalla an yi Ta kaga mabni da malam ya san mafa'ilu ko dai an yi ghalla ma'ana yi masa guduli bai kamata yi wa annabi guduli ba zai zama an yi galla ko kuma suna cewa kana da nabiyin an yi galla ai an yi saba ilal guduli ba annabi bai kamace shi a jingina shi zuwa ga yin guduli ba guduli shine hajinci cikin ganima to nan yace malam yace to sai dai ka tafi ruhula na ruhula ruhula ne ko yawwa da menene ne wa kullu fatu dam wa fatri ruhula haka ne ko mm. to nan sai yace jahil himan jahil himan na'am himan shike jahil sai mai da ita mabni da malam ya san mafa'ilu ko sai ya ce an yi galla kaga da ce yi galla sai karatu irin ta nafi'u nafi'u ke cewa yi galla da nafi'u da ibn kasirin ko nafi'u da ibn kasir to da haka nafi na cewa yi galla yadda sai yaqub khalif aslahu sai ya karanta ta shi ma yi galla sai kira ta sai daidai da ta abuja an gane ko saura khalaf shi ya saura a ya gulla khalaf ya gulla abu afar wa yaqub ya gulla yace wajhil himan wal ghaibu tubdila bi kufrin wa bukhlin wal ghaibu tahsibu an gane ko yahsibu karanta yahsibu da ghaiba fuddila shine qira'ar khalaf a guri biyu shine bi kufrin wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim وبخل ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم شيني معنى الكفر وبخل شيني سوى قاتب حرفا تحسبن فخذ قاتب حرفا تحسبن فخذ لنكو حمزة شيكي كرن تاسد خطابي سوبيو سيتي ولا تحسب ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله hamza shi kada ce anan sai khalaf khalafahu haka da khalaf khalafahu kaga ya karanta ta wala ya yahsabanna allazina kafaru da wala ya yahsabanna allazina yabkhaluna sai kira ta sai daidai da ta jama'a sauran su biyun ma suna tare da shi haka ittafaqal qurra'u salasa a karanta ta wala ya yahsabanna guda biyu sai zama na babu wanda ke karanta ta wala ta sabanna sai hamza shi kadai in fara da biha hamza an gane ko shine bi kufrin wa bukhlin la kira'a kis bi fathi ba na karshen na ƙarshen surar gaba ɗaya shine falata saban na hun bi mafazati mm. shine na ƙarshen surar ko kafin wannan akwai lata saban na lazi ne farko na bima a tau mm. to amma ga na ƙarshen shine walata saban na falata saban na hun mm. ka akkasa shi sai da yake cewa haƙƙun bi zammil ba fala na nahum wa ghaibin kaga haƙƙun su ke karanta fala yahtibun nahum bi mafazatin min al-arab fala na nahum to nan ya aka sasu shi abu ja'far a shi shine kula a can ƙarshen baiti sai ya ce wala hu ya ta tahsabannahu na hu haka ne ya ce so yaƙub wa kiwal wala kiru kis kaga dai aka sa dama abu yaƙub ce yi Za ka sai kira a sai daidai da ta jama'a shi ma sai aka sa da haka shi da jama'a dukkan qurra'u salatin a karanta na hu cikin ƙura'u salasa ba mai karanta ta fala ya hasibun lahum ilin na abubuwan da ibn kasir sai zama na cikin ƙura'u na shara gaba ɗaya wanda suke karanta fala ya hasibun lahum su ne abu a abu amrin da ibn Kasi. an gane ko sai ya ce ka zai farahin haka nan zai farahin shi ma abu yaƙo ya sa ta ita ma amma ita ba batun fatihi ba sanda ya ce lafi rakit bai fatihi ba shi na na zo farahin bai da fatihi ba an gane ko ana cewa jama haƙƙo gaibin tahsaban a ah, mene la nan gaibu kaifa sama'tala kaifa sama'tala hal sama da ibnu amin suke cewa la yahsaban nan zai ladina na bima la yahsaban nan to anan khalafahum yaqub yana karanta ta la tahsaban nan zai ya yafrahuna idan karanta ta la tahsaban nan sai kira shi daidai da ta khalaf an gane ko kaga khalaf shi ma yana karanta ta la tahsaban nan ladina sai abu ja'afar shi ko ya bi na biyu sai na karanta ta ne yahsabanna na yafrahuna bima an gane ko shine guda biyu sai kalma ta karshe shine shaddid ya mi zama kula yamiza ma al-anfali faksir hu wa shaddid ba'da al-fathi wal kasri shul shul alhamdulillah kitai suke cewa hatta mai yi zal habisa minar tayyib a arab a can amfani kuma yi mai yi zal lahun habisa minar tayyib samzur isa'i to khalafa wannan yaqub yayi karatu irin nasu zaka da yaqub ya da sai kira ta zama irin ta hamza da isa'i kuma shine kira'ar khalaf tunda khalaf wa faqa atlahu hamza zaka da khalaf da yaqub suna karanta ta hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib saura abu ja'far shine baqiya ala aslihi yana karanta ta hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib an gane ko da mm. yumayyiza Allahu al-khabitha ta yace ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر السلع ويحزن فافتح ضم يحزن كي فتح أخرقه ضم النبي شيني زايد يحزن إذا انتظم متعدية متعدية ما لو كده مفتول به تجي متعدية لا تحسب أن الذين كفروا an gane ko ala haka ne ko ya hazun wala ya hazunka qawlu an gane ko wala ya hazunka alladhina yusari'una fil kufr إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا كغير كما قولن بي to muta'addi shi kenan amma shi lazim bai dauka shi iya iyakarsa muttafaqun alaihi yahzanu yahzanu an gane ko la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna an gane ko sauran su wancan shi lazim to wannan muta'addi din yace wa yahzunu faftah dumma kullal siwa allazi ladal anbiya banda wannan da ke suratul anbiya to shi ko wannan fadhamu wal kasru shi ka karanta shi da damma a farko da ta biyu yuhzinu la faza'ul wannan take kira ahfala daga ahfala ita ce abu ja'far da abu ja'far halafa nafi'un tamaman kaga yayi wa yahzun me yake cewa yahzun wa yara da zanna ahfala ahfala shi ba to sai shi ya bu nafi'u yana karanta ta ya hazunu duka gaba ɗaya banda na ambiya yuhzinu sai na ambiya mai da ita ya hazanu shi kuma wanda ya mai shi su gaba ɗaya ya hazanu sai na ambiya ne ya mashi ta haka mukhalafa mama ga nafi'u sannan kuma dama kira a ce waccan fara da biha nafi'u ko hu abu ja'afar anan da haka ya tafa salasa duka suna karanta ta wala ya hazunka an gane ko ya hazuna allazina amanu na biyu shi kadai ke yi a wurin da suke caban ba na sanaktubu ma'ama ba da kalbar tsifin yi yadda mu haɗe hana haffafu ɗula ya goron ka ya ɗin na zaba nuri yanka ya tafiffan wa shaddidi laki nin na zama'an ala sanaktubu ma'ama ba da kalbar tsifin fuz shi ne hala shi ke faranta sanaktubu ma'akalu wa katila umar an biya a zagayar hakin wani ƙulu zuku a zabar hadin an gane shi ne sanattu ma kalu ma kalu wa katilahun katil shi ne ma ba'adu da mm. an gane da sanattu da katulu kalbasiri kamar da basiri ke karantawa kaga kirar basiri ta ce kira jama'a mm. amma na ya ce kalbasiri ne saboda wazin ɗinsa kawai mm. an gane ko sanattu ma ma ba'adu kalbasiri mm-hmm. fuz fuz shi ne kirar fuz mm-hmm. yubayyin yaktum fuz fuz da ya karanta haka sauran kuma su ma haka ke karanta dama hamza ne kadai ke karanta wasan kira ko hmm. da naktubu ya un ma ma fathi dhammihi wa qatl arfa'u ma ya naqulu wala ka ga na hadda ya un kulu, fa naqulu wa naqulu dukkanan hamza to dukkanan khalafa wa khalaf da haka da khalafa wa khalaf sai kira sai dai da Abu Ja'far da kuma Yaqub na hmm. su ta yi daidai saboda eh, haka su ma wannan asalin su ke karanta sai ya ce yi bayyanun haɗin hannun hanan shi ne yaƙo an gane shi na cewa wa ba haƙo gaibin ya nuna yi bayyanun sama da haƙon an gane ko sama mm. haƙo gaibin haka ne ko su ke karanta haka ne sama haƙo gaibin safa yawa safa ne ba safa ba mm. domin sama ne bai buƙatar haƙo tun da haƙo duk suna shan sama safa haƙo gaibin da shi uba da abu amurin da ibn kasirin ke karanta ya kutubu an gane ko ko yi bayyano wai za ka zina mai taka bani isra'ila eh, wai za ka zina mai tsawara ah, a za ka zina mai taka lazina usul kitaban la tubayyinun na hulun nasi wala taftumunahu an gane ko da shuba da abu abada eh, ibn kathir ke karanta la yubayyinunnahu lin nas wala yaktumunahu to khalafahum anan eh, yaqub hmm. yaqub khalafa aba amr sai karanta kan jama'a da su bayyinin na hulun nasu wala ta kurmuna kuma da karanta haka kuma kira ta zama ta ce daidai da kira'ar abu ja'far da khala saboda sun yi muwafaka ga asilihim kuma asilihim dama ba ka karanta ta da gaiba suna karanta ta da shiga an gane ko sai yace khaffafu tula tula shine ruwai shike tafifin wannan kira a ce a shari'a an gane ko yake to la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad هي ما نون المشددة نون التوكيد الثقيلة يا ما يشيك نون التوكيد الخفيفة زي لا يغرنك الذين أنقعني تقول لا يغرنك الذين حكنا نعم؟ يحطم نيكي جوا قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان تيتي لا يحطمكم سليمان لا يحطم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان هذا نون المشددة تكون مخففة نذهب أو نرينك فإما نذهب النبي فإنا منهم منتقمون أو نرينك أحدثك an gane ko wanda suke a haɗe shi yasa ya ce au nuriyan naka domin ya cire maka fa'in ma ba ta shiga amma ma na zahaban na bika sai ce fa'in ma bika sai ma bika nuriyan wa nuriyan shine nazhaba na ka yastakhifan yastakhifan haka nan wala yastakhifan na kallabi na la yuqinu da ba sai karanta ta wala yastakhifan kallabi na la yuqinu wannan duka ruwaya ce ta kula an gane ko hmm. wa shaddid lakin lad ma'an ala lakin guda biyu lakin ta allazina taqaw rabbuhum lahum jannatun tajri min ta tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah eh لكن في كما دين لكن آه، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف آه، لهم غرف من فوقها غرف مبنية بسورة الزمر سنة غلابي شدد لكن اللذ معا على أبو جعفر إذا ما كراءة عشرية أقانيكو لكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تلك لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا زي شد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات كما ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها الحمد لله أي wannan karatu yau alhamis 20 ga watan oga watan takwas wanda ya daidai da ta dubu da 2020 da 30 ga watan zulhijja shekara ta 1441 gobe muharram kenan 1442 insha Allah